muna kan aya ta biyu cikin suratul mu'minun wanda za mu magana a kan kusurbi cikin sallah Allah ya tabbatar da samun rabo da rabuwa ga waɗanda suke mominai cikin cikin kushi ne cikin sallah su akwai kushuri kuma kushuri nan shi ne kwanfin da wani yake so ne gina hukuncin a kan ba wai a suna sallah ba ne kadai ba wai sallar da ya sake aiki a kullum ana magana kofi wanda ake samun sosan wanda shi ne ya kai da sanadiyar samu wannan bakwaro a kafin mu ci gaba mai tafiya karanta kuma kafin mu amsa tambayoyi wannan kudubar da aka baka iya rubutu ba muna roko ka ba ma wanda ya iya rubutu ya rubuta baka saboda ni in ban fahimci tambaya ba ba zan iya ba da amsa akan ta balle abu ne wanda ya shafi ibada wata ko ka ce mutum ya halatta tara ko kuma bai halatta ba wannan harka ce ta ubangiji da haka idan za a yi tambayar a yi abin da ya kamata a rubutu wanda mutum zai gane kuma ya san bayanin da zai dora tunda ga haka zan haƙura da amsa tambayar don masan karta ba saboda maganganun da ya faɗa a gaba ba zan iya gane su ba watakila kuma abin da yake nufi daban abin da kai za ka ba da amsa daban kuma ga shi ya shafi ajiye azumi to ai kaga akwai magana jan hankali da muke akan irin wannan in ba iya rubutu ba to ki ba wanda ya iya rubutu sai rubuta sai a bayar kisa mai gidan gidanki in ya ga dama zai iya zama shi ido da ido ya tambayar yawa amma rubutun bai fito mana yadda ya kamata mu bada amsa ba ni dai ba ni da amsa a kai mako wanda yake jin zai iya amsawa to bismillah yi bayani kamar babu da ba za mu iya amsa tambayar ba jan hankalin da za mu yi miki a kai shi ne farko mun ga cewa ta yi ta ce guda tana yi amma ba ki san al'ada kewa ta ga wannan abin tambaya ne tunda wala Allah ba yau aka fara hailar ba amma daɗe shekara da shekaru ana ne ta idan mutum ya san al'ada ko mace ta san al'adarta to yana da sauƙi ta gini akan al'adarta wannan duka tambayoyi ne wanda ya kamata amma dai mace farko ta kiyaye al'adarta kwana uku uku ne sannan sai mace ta yi intizarin wan kassa idan ta saba yin al'ada kassa shine wani ruwa yalo da yake fitowa a gaban mace bayan jinin ta ya wuce kamar kamar ruwan kabewa shi fuka haku suka ba shi sunan kassa kuma suka ce in mace ta gan shi to ba shakku jininta ya ɗauke ba wani abin da zai biyo baya amma idan yar biribiri ce ba ta kula da ƙasa ɗin kawai yanzu ba ta ga gidan ba ko wata saurari ƙasa ba a watakila ƙasar ba ta biyo ba to wani jinin zai sake ta kowa so kuma wannan rashin zuwan ƙasa ɗin su a wajen malamin fito suna ganin cewa jinin bai ɗauke ba ne gama ba shi za aka ce idan ya ɗauke a matayin da na tsohuwa mai yin al'ada ta daɗe tana yi to sai ta zira idanu ta kalli kasa ne wannan kasar wani ruwa ne kamar ruwan kabewa a shi ba jini ba ne in ya zo to ya nuna al'adar ta ƙare in ko bai zo ba da wannan gab din da ya bayar jinin har yanzu yana bayansa tunda bai zo ba bai gama ba ne jini zuwansa shi ne alamar ta samu wato tsarki Allahu a'lam kuma maganar za ta ajiye azumi tukunna ba ku zo babin ba ko kuma ba za ta yi azumi ba ko za ta yi azumi ba babin muke ba kawai yanzu muna magana a kan ta kyautata al'adarta kuma saka idan domin wani ya shafi ibadarta duk waɗannan matsalolin su ne ba da cewa sai mace ma ana binta azumi wata ma san ana binta ko ana binta ma sallah ba ta san ana binta saboda su a wajen malamai idan jini bai dauke ba ko kuma ya dauke da minti daya alfijir yake to bayan ya dauke minti daya sai alfijir yake to to azumin wannan ranar ya zama wajibi a kanta haka kuma saura minti daya a sha ruwa sai jini ya zo to wannan azumin shi ma ya bace sai an sake sai an rama haka kuma minti ɗaya wato da zuwansa misali amma lokacin sallah ya riga ya shiga sai ya zo to wannan sallar ana zinta akwai matsaloli da yawa irin wadanda saboda haka su kiyaye inda ya kamata ke to za mu ci gaba inda muka muka tsaya za mu yi magana ne akan allazina hum fi salatihim khashi'un mun gama mun tsallaka abubuwa mun bar magana sallah din ya isa haka da fa'idojin da muka gani da wane ne da za a shiga shi ne gol din da ya sa sallah ta ba da waɗancan darajojin shi ne kushu'i a cikin sallah yaya ake yin kushu'i ya za a yi wata shi ne abin da za mu gani a wannan darasi din sannan kuma akwai tabbuka da suke jawowa mutum ya samu kushu'i a cikin sallah sun kai har talatin da ba mu sani ba ko za a yi damu karanta su don mutane wancan dila ko za su tafi ko guda biyar ne a ciki suna amfani da su don a samu kushu'i Ah, yadda aka lissafa su guda talatin din nan da wani abu to Allah ya ji kanmu kuma ya ji tausayi mu amma salloli da yawa ba sa cika wannan abu da gaske nake gaya mu kawai sai dai ta addu'a kuma da neman yafiya amma idan an karanta su kaji yadda abubuwan suke za ka ga da yawa sai ka yi sa'a ka samu ɗaya bisa ukunsu in ka samu ɗaya bisa ukunsu kana da goma kenan amma ba da su za mu fara ba za mu fara ne da maratibul kushu yana da bambanci da asbabul kushu sai fa ta haƙuri saboda gaskiya tafsirin baya sauri hidima yadda ka ganta haka nan kamar tsohon kan jirgi da ke bana tsohon kan jirgi gazan gashi gashi nan ne ta kara a guri ɗaya na ta gunji bai yi tafiya ba ni din ma hakan ke ina kuri mu tafi ko tunda Allah ya sa yanzu kai fasinja ne a cikin jirgin <laughs> zai ga kuri ne da <laughs> tafiya da haka har Allah ya kai mu masauki masaukin shi ne aljanna muna fatan haka malar da karanta mana daga tsadi akula zuwa allazi na kun fi salatin kwashewa na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون tabaraka wa ta'ala ya ce muminai sun samu rabo da rabautuwa da gidan aljanna Allah ka samu na ciki sai ya ce to su ne fa masu kushu'i a cikin sallah mun faɗi sallah mun faɗi kuma wato fawa'id na asala fa'idar dan adam ke samu to amma waɗancan fa'idoji ba za su taɓa samuwa ba illa a cikin sallar sai an samu kushu min khashi'una ismul fa'ili ne wanda yake nuna masu sallar da aka ce sun labauta suna da kushu'i idan an rasa kushu'i wadda Allah sallar don ba za ta yi amfani ba kamar yadda muka yi ta maganganu a baya ma yake cewa ita sallah ɗin nan amudin did ne wato ita ce ginshiki na addini kamar a ce wata fila ce wacce aka jingina addini a jikinta ga dan adam zai yi hajji ya yi azumi ya yi zakka amma bai yin sallah to babu inda kuma imaduddini nasa zai inda zai jingina babu shi Allah kana sallah zai zama watakila ba ka da kudin zakka ko aikin hajji ba za a tambaye ka shi ba da ba ka da hali sallah ita ce ibadudin, wato in kana neman a ce uwar addinin ko majinginar addinin ko abunda ake jingina mutum da addinin da shi rukuni kuma rukunin ma addinin da inda ake ɗora ayyukan ita ce sallah malamai suna mata kirari da cewa as-salatu qurratu uyunil muwahhidin sallah farin idanun farin cikin masu ɗayanta Allah farin cikin su kisa annabi ko damuwa ne ta ishe shi kawai za ka ga ya tashi ya kama sallah misali yanzu ka nema a duniya baka samu ba wani al'amari ya zo ya dame ka kana neman mafita a cikinsa kawai sai annabi ya kashi ya sallah a biyu sai ya tawassuli da ita saboda tana ba da farin ciki a sunkuya a gaban ubangiji ka san wanda ka sunkuya ba ka faɗi kai sujjada ka san wanda yi ba sujjada ka ɗaga ka tsaya ka yi kirari ka yi yabo da jinjina ka san wanda kake ba Allah ka kuma roƙe shi a ciki ya ba ka ka karanta ayoyinsa ka yi magana da shi babu ibadar da ta samu wannan daraja shi yasa take faranta ma waɗanda suke masu tsayanta Allah cikin ibadarsu warahatu nufusil mu'min nufus rayukan mu'minai suna samun hutu da yin sallah mun ambata cewa sallah din nan hutun zukatan mutane ne masalla din nan ita ce rabi'a qulubina dausayi ne na zukatanmu mu wannan yana faruwa ta hanyar tabbatar da wasu abubuwa guda hudu wato martaba guda hudu almartabatul ula martaba ta farko shine almuhafazatu alaiha kiyaye ita sallah din jama'atan fi buyutillah ka kiyaye ta kuma ka yi ta cikin jama'a kuma a ɗakin Allah wannan definition din kuma ko da kun yi sallah a kasuwa to ba aikin Allah ba ce ko wala Allah zai fitar da ku a cikin abin da yake magana kuma ku shari titi ku yi sallah to kun yi dai jam'i ba a ce jam'in ku ba yi ba sai dai ba ku yi shi a ɗakin Allah ba a ga ɗaya kenan daga inda wasu za su fara samun matsala saboda ya ce almuhafazatu alaiha jama'atan fi buyutillah kiyaye ta a kan lokuta da rukunanta da wajibanta da sunnoninta da mustahabbanta kuma su zamanto a ɗakin Allah kai ka san dai in an ce ɗakin Allah ko ba wanda ya gaya maka ka san ba ɗaya yake da shagonka ba kuma ɗakin Allah ba zai zamanto ɗaya da kasuwarka ba domin wani zai yi ta magana to ai an yi jam'i sai mai kuma a'a ai kasuwa ba za ta zama ɗakin Allah ba kuma abin da zai baka mamaki sai ta ga ɗan shago ɗan tsuru da shi a kasuwa an saye shi miliyoyi ba yana da wahala in ba ka'ida ce ba kaga wasu layukan an gina masallaci kuma masu san shagunan nan su ne masu kudin amma ba za su iya ba da takun da ya kai ashirin ko talatin a shi a mai da shi masallaci ba a cikin kasuwa nan ba kaga ana jiran sai gwamnati ta zo ta gina masallaci a kasuwa <laughs> ita kuma ba harkar ta bane ba ta damuwa da wannan ba kawai ita ma harajin ta ne da mai ta ko saboda haka a tara da za a tara a gina masallaci ko to shi yasa yace jama'atan fi buyutillah kiyaye ta a jam'i kuma a cikin ɗakin Allah to kenan kamar ta fi samun girman daraja kuma masu yin ta sun fi samun girman daraja saboda kaga idan ɗakin Allah ne ya kubuta daga wasu abubuwa na farko ba kayan kyale-kyale a cikin ɗakin Allah sannan kuma zai kange ka daga barin kalle-kalle amma in ka kafa sallah a kan kwaroron kasuwa layi masu wucewa ma kadai sun ishe ka kuda kasa kasar sutura sai ka kalli wasu in ba a yi sa'a ba ma mai haila ce a cikin kasuwar kuma take wucewa ta gaban ka ko za ka iya hanawa ba za ka iya ba ko a iya ta halin da wani mai rawa-rawa ma in ya fito yana wucewa ta kila in ba sa ba shi dan ce tan ka sai dan saci wani abu daga cikin sallar ka ya cire maka wani abu domin ana cewa waiwaye wata yar fizga ce ko wani ɗan sane ne da yake sane a cikin sallar hutu ai san sane ko wani ya ɗan fake ka haka sai ɗauke maka wasu ɗan kuɗi a aljihu to haka shi ɗan yake yi sai ɗan turo maka wani abu kana sallah sai ka ɗan waiwaya sai maka sane a cikin ladan ka sai kwashe wani abu duk shi ɗan yana yin wannan Allah ya tsare wa ta'alluqi qalbu biha bayan kiyayewa da yin ta cikin jam'i da kuma ratayuwar zuciyarka da sallah da irin girman da zuciyarka take ba mu sallah wannan martaba ta ɗaya ke martaba ta biyu ihsanu sala shi ne kyautata sallah wannan kuma yana faruwa arkanu arkanuha wa wajibatiha shine cika mata wajibanta da kuma rukuninta, shi ne ka kyautata musalla shi sama annabi ya faɗa a wani gurin yana cewa wanda ya fi kowa tsananin sata shi ne wanda yake sata a cikin sallarsa ba fa ya ɗauki kayan wani ba a'a a kayan sallar mallakanta ne kayanta amma ka sace mata wani abu ka rasar mata da shi na jin da an gane ko ya sha bamban yanzu kana sallah wayar wani ta faɗi ka ɗauka ta sa wannan wayar ba kayan sallah ba ne amma nutsuwa a cikin sallah kayan ta ne ko to shi za ya ce itimamu arkaniha cika rukunanta idan baka cika mata ba kamar ka sace mata wani abu nata kamar ɗan adam ne ya zo ka cire hannunsa ɗaya ka kasa shi ko ba ka kasa shi ba za zai ka iya cewa ai zai rayu da hannu ɗaya amma ka masa na ƙasa ko baka masa ba to akwai barayi wanda suke sata a cikin sallarsu ba za su yi ta da hannayen ta yadda ya kamata ba ba za su yi ta kuma da ƙafafuwar ta yadda ya kamata ba wani ma har idon ta yake sacewa ka ga ta zama makakuwa ba inda za ta je kenan wa wajibati ha su ma ana cika su wannan martaba ta biyu kenan a cikin sallah martaba ta uku al-mubadaratu wa tabkir ilai shine gaggawa lokacin da mai kiran sallah yake cewa kai gaggawa zuwa ga sallah da yin sammako zuwa gare ta waɗannan duka suna daga cikin abin da za su taimaka maka wajen samun kushu amma gaskiya ba a kansu za mu yi magana ba waɗannan kawai mun faɗa ne mun ce shi khushu'i yana hawa kan waɗannan martabobi guda hudu yanzu mun faɗi guda uku to martaba ta hudu ita ce al-khushu'u wa hudurul qalbi kuma shi ne mahallin maganar allazina hum fi salatihim khashi'un al-khushu'u wal hudur hudurul qalbi shi ne yin kushuɗi da halarto da zuciya a cikin sallah kuma ita ce martaba ta hudu dama muke martabobin guda uku ne guda uku ba za mu yi magana a kansu ba amma muhallin da muke magana shi da akan kushu'i shi ne za mu tsawaita magana a kansu alkushu'u wa udurul qal abinda ake nufi da kushuɗi da halarto da zuciya ma'asharal musallin ba ma'asharar musulmi na bare ba ma'asharar musallin ko taron masallata faƙulun lafi ta'ala Allah yana cewa ƙarfi aflahal mu'minu allazi na humfi salatihim kwashe'o wannan shi da mahallinmu ko su ya sake faɗi kuma a wata ayar cikin suratul baƙar wasta'inu bis sabri was sala wa hala Kabiratun illa ala al-khashi'in الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون waɗannan ayoyin ba sa buƙatar sai mun yi fassarar su saboda kowa ya gane abin da ake magana ko wanda bai gane ba kowa ya gane mana sai eh, inda muka dosa kenan khushu'i yawa malaiti Alkushu fi sala kushu'i fa a cikin sallah menene matsayinsa yace bi manzilatin ruh fil jasad yana matsayin rai ne a jiki idan jikinka babu rai da zai amfani wani amfani zai amfana to idan sallah babu kushu'i kamar rai ne ya fita a jiki jikin ga yi yaya na sai zama bai da amfani idan sallah aka yi ta babu kwashoi to shi kenan sai ka kaddara kamar yadda wancan jikin babu rai ba zai yi amfani ba ita ma ba za ta yi amfani ba shi kenan dole dai a gane matsayin kushu'i a cikin sallah kuma a tattale shi wani hada kana bazo ahalul ilmi saboda haka ma'abota ilimi sai suka ce salatun sallah bila kushu'in ba tare da kushu'i ba wala kuzurin ba tare da an halarto da zuciya a kanta ba jussatun hamida wato gawa ce kuma faɗaɗɗiya gawar da ta yanki jiki kawai ta faɗi ta kife bila ruhin ba tare da roke ba wannan magana tana da mai tana da girma ko sallah babu kushu'i babu halartowar zuciya jussa gawa ce kuma gawar hamida faɗaɗɗiya girbabbiya kaga akwai buƙatar musan kushu'in kuma mu roƙi Allah ya ba mu shi shi yasa na fara da gaya muku cewa Allah ya jikan mu kuma Allah ya tausaya mana amma kusan sallolin mu da yawa akwai matsala Allah ka taimake mu wa asalul khushu'i asalin kalmat khushu'i me take nufi khushu'ul qalbi shine a samu khushu'in zuciya ba khushu'in jiki ba domin wani zaka ga ya yi shiru ya tsaya a cikin sallah da tsayuwarsa da fuskantar al'ibula duk sun yi daidai amma zuciyarsa ba ta khushu'i matsalar anan take saboda tsayuwar ya tsaya yadda ya kamata ya fuskanta kuma ga tilawar kira'a duka amma zuciyar fa babu khushu'i wannan matsalar take shi kuwa khushu'in zuciya shine mahabatan lillah kwarjinin ubangiji ya cika ka kwarjini na ubangiji akwai mutanen da suke da kwarjini ko wanda in ka tsaya a gabansu misali yanzu a ce maka wasu fanal za su yi maka interview ka zo da 'yan takardun da ta miƙa daga farfesa sai daktar sai wane da su ne kuma su za su tambaye ka kai kuma da ɗan nca ka ka su ya kake jin tsayuwa a gabansu ko za ka rinka jin watakila jasa duka ya tara wato jikinka yana karkarwa haka watakila ce ina takardun kana miƙa su dai haka haka wannan haka hakan jikinka da yake rawa yana da alaƙa da mai zuciyar yadda ta tsori ta ji girman abu to haka kake ma Allah in ka zo sallah don na ji ka ce na'am amma to a wajen sallah haka kake ji girman ubangijin kwarjinin Allah ya kai haka wannan ne matsala ina jin kowa yana jin matsalar nan ko to kuma ya ce wa tawqiran dole ubangiji ya samu tawqiri shine kambamawa ka kambama shi kwarjininsa ya cika maka zuciya har jiki ka yana karkarwa saboda za ka ga idan mun fara ba da misalai da magabata akwai waɗanda idan sun yi shalla akwai mutum ba da labari a rafa wani sahabi yana ciwon kafa cikin masana wannan ciwon a wancan zamani suka ce masa wannan kafar sai an yanke ta idan ba a yanke ba ciwon zai iya haurawa ya tafi sama mai tambihul afham ya kawo wannan usaimin da ya sharhi na umjatul ahkam ya kawo wannan magana aka ce masa sai an yanke masa kafa sai yadda za a yanke kafa amma sai suka ce masa to akwai wani abu da za a bashi na jikon wani magani wanda idan ya sha to shi ne zai ba shi saukin jin zafin da za a yanke masa kamar da yadda yanzu ake allura in za a yi wa mutum tiyata ko sai a ɗauke zafin da suka ce akwai magani da za a ba shi idan ya sha wato zafinsa zai tafi kuma kamar hankalinsa haka zai ɗanye bacci suka ba shi wannan shawara sai ce a'a babu abin da zai sha wanda zai taɓa hankalinsa domin hankali ba a sayar da shi wai har abin ya saka shi bacci yake ba zai yi ba to ya za a yi kuma ana son a yanke kafa sai ya ce a bari idan ya shiga sallah ya je jada ba ubangijinsa za su iya yanke kafar bai mata ne saboda girman Allah da yake ji a zuciyarsa la haula wala quwwata illa kuma hakan ya faru ku ga yadda girman abun yake usaimin ya kawo wannan a cikin sharhinsa na tambihul afa sharhu da dai to shi ne kwarjinin ubangiji ya cika shi ake kira kushuɗi mana tsaye a gaban wanda ba irin sa ka mislihi shay'un ne Allah da tau'iran kambamawa wa tawazu'an da tawazu'i fi nafs a cikin ranka wa tazallulan da kaskantar da kanka da kake a wajensa an gane waɗannan abubuwa guda hudu in ka tattara su su suke ma'anar kusoyi kwarjinin ubangiji a ranka kambamawarka tawazu'inka a cikin rai kaskantar da kanka da kake a gaban abin shi yasa suka ce fa'iza khasha alqalbu idan zuciya ta samu khushu'i khasha a samu wal basaru to jin kama zai yi khushu'i ganin kama zai yi khushu'i to idan jinka kuma yayi khushu'i to ba za ka ji wani abu ba sai dai abin da kake karantawa idan ku ganin ka yi kushu'i to babu wani wanda zaka hango kenan sai girman Allah walwaj fiskar kama za ta yi kushu'i saboda kawai gun da za ta suje sujada kare za ta kalla waljabi girarka ita ma za ta yi kushu'i sai suka ce wasa'irul a'ba wal hawas da kuma sauran gaban jikinka da kuma abin da ake kira hawasi abin da yake iya jin kekayi ko yake iya jin wani abu duka sai sun lafa idan waɗancan abubuwan suka yi to hawa naka shi ma zai yi kusuri saboda haka ka zo sallah kana ta sosai sosai ba za ka samu wannan ba don hawa din duk sun kwanta zai zo kana cikin sallah kana ta susa ba zai yi ba idan waɗancan duk suka yi kushu'i suna ka yi kushu'i hatta sau ya ce hatta sautin ka sai ya yi kushu'i sai ya karye da kun ga yanzu waɗannan abubuwa guda wajen takwas da aka ba. idan ka zo sallah nawa suke samuwa a cikinsu nawa ake samu shi ne ake cewa wa kasha akan aswatu للرحمن فلا تسمع إلا أمسا alahira idan ta da alkiyama sautuka za su lankwashe da Allah mai rahama ba abin da za ka rinka ji sai ta ko mutane ana tafiya wajen Allah wa kana zikirin nabi ya kasance daga cikin zikirin annabi fi ruku'ihi a cikin ruku'insa idan ya sunkuya mu ubangiji bayan yayi karatu yana cewa hasha alaka sam'i wa basari fa hasha alaka sam'i wa basari sam'i jina wa basari da ganina hasha alaka sun yi tawadu'i sun yi khushu'i gare ka ya Allah wa mukhi wa azami wa asadi yace kwakwalwata da kasusuwa na da duk gaɓoɓi na sun sare a gaban ka ya Allah haka manzo Allah yake faɗa cikin sujuda a wata ruwa da Imam Ahmad ya fitar yace wa ma istaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin duk abin da kafata ta dauko nauyi duk sun yi khudu'i sun yi khushu'i zuwa ga Allah ubangijin talakai ya nuna kenan halittar gaba ɗaya ta koma wajen Allah Allah ka ji tausayi mu Wani na ma ra'a ba'dul salaf a rajulan lokacin da sakin magabata suka ga wani mutum yana sallah amma ya abasu biye da hifis yana ɗan wasa da hannunsa haka a cikin sallah yana wasa sai wani ya ce masa laukasha a kalbu da zuciyarka ta yi kushu'i a jawari yake da gaban ma za su ya ce saboda aka zuciyar tunda kana wasa da hannunka to an gane kawai sallar ka babu kushu'i wanda da ka yi kushu'i a cikin sallar ka da babu hannunka da zai tsaga ma balle yi wasa ko susa jikinka ba za ka iya yi yana da wuya kuma yanzu ka je gaban waɗanda fanar ɗin da za su yi maka interview kamar yadda na ba da misali wai a gaban su yanzu kake tsaye za ka sosa jikinka wallahi zai wahala saboda girman su ko da kwarjinin su to baya aka yi a cikin sallar ka kana ta soce soce kana ta tabe ba suka ce to da kana da kushu'i da ba za ka yi wannan da zuciyarka akwai kushu'i a cikin ka. saboda kushu'i a mahallin kalbi yake a zuciya yake ba a tsayuwa ba a zuciya yake so da zuciyarka ta samu kushu'i ba za ka yi wannan ba din wa idza ta'ammalna malaita idan muka yi lura fi salati sayyidil khashi'in a cikin sallar shugaban masu kushuri sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi ko najib yace ce za mu samu annahu kana yusalli salli bai da yadayya rabbi yana salla ne gaba ga ubangijinsa khashi'an muqbika yana mai kushuri a zuciyarsa sannan kuma jikinsa muqmita yana mai kaskantuwa a gaban Allah kana sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance rubbama sallafa baka da yawa annabi yana salla kuma yana kuka fa yasma'u sai ka ji li sadrihi a kirjinsa wato azizu ka azizil murjal min al-buka za ka rinka jin wani kuka wani kara daga cikin zuciyarsa yana tasowa kamar dai an zuba ruwa a tukunya yana tafasa ai za ka jina wani shu ya ce to haka za ka jikin jin annabi sallallahu alaihi sallam, yana amsawa saboda kuka cikin sallah Allah ka ji tausayin mu wa haka za ya ce haka nan kana sahabatu sahabbai suka kasance wa salafu salih da nagartattun magabata bin ba a jiki a bayansu وقد abdullahi ibn zubair بن زبير رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان عبد ya ruwaito daga babansa yana cewa idan qama ila Salah, idan babansa ya tsaya yana sallah yadda yake tsayuwa ka annahu udun min shiddati khushu'ihi wa sukuni idan ka ganshi yana tsaye na sallah kai zaka ce wani kututturen itace ne saboda khushu'i da shu da nutsuwa ne wato kamar ba zai iya tunkuduwa ba saboda yadda ya kame ya a gaban Allah wa kana ibn zubair ya kasance yusalli yana sallah wato kai ka ce wani kafaffan itace ne haka Allah ke mana muwafaka wa ha huwa zainul abidina ali ibn al-usayd yace idza tawadda idan yayi alwala farra hukun sai fuskarsa ta yi ja saboda tsoro kun san me yake tsoro zai je tsaya a gaban Allah yana jin tsoro Kisa sa sai ya firgita sai fuskarsa ta yi ja saboda zai je gaban Allah ya tsaya jama'a gaban alkali ma ana jin tsoro ko gaban ɗan sanda ana jin tsoro gaban wasu manya ana jin tsoro ya gaban Allah saboda ka in yi alwala sai ya rikice idza qama ila salati idan ko yayi iqama ya shiga sallah irta sai fara karkarwa yana ji cikin sai barawa yana bari wa idza su'ila an zalik idan aka tambaye shi me yasa jikinsa yake wannan barin kala sai ya ce masa ta na baina dai man ko wa man unati shin kun san a gaban wa nake kuma kun san da wa nake ganawa ba ku san shi ba ko Ya ce to wanda nake tsayawa a gaban san shi ne girmansa da haibarsa da kurjininsa da girmansa shi ne sa suke da haka yanzu da koyar da kake ladabi a gaban gwamna da haka kake wa gidi ma da za a iya cewa da ɗan sauƙi sauƙi ko saboda yanzu da za ka tsaya a gaban gwamna ka yi masa gaisuwa to da kuwa wata irin girmamawa za ka yi masa haka ne kuma duk waɗanda suke kallon ka sai sun san ka girmama wannan gwamnan da kake tsaye da shi saboda yadda za ka yi magana da shi to yanzu wannan da ake yi ma gwamna din ma ana iya yi ma Allah ba a iya yi mu gaya maka mu gaskiya to jama'a kun san girmamawa rugu Allah da saura wallahi da saura da gaskiya ake gaya mu to a wannan ma kuma idan kai sallar wai baka tuba gadara kake ma Allah Allah kai ga sallar na mun ba dai an ce mun ai shikenan an yi kawai sai ka taji ba wayar ka dama ana sallah watakila ka bar ringin tokin ta ba a salin ba kararan kararan kararan kararan kana kai kana ta ba mutane haushi a musallaci ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah sai kawai sai wuf ko astaghfirullah nan ba za ta ba kawai sai ka fita muna sallah ne kana gaya ma wancan wai kuna sallah ne wani ya ce muna masallaci ne wataƙila da kana tsaye ne a gaban gwamna kuke tsaye kai da shi kuke tsaye tare kuma kuna magana da shi sai kawai wayar ka ta buga ba za ka ɗauka ba ba za ka yi watsi da gwamna ɗin kawai sai ka juya kai ina magana da gwamna ne ko sannan ka dawo wajen gwamna ba za ka yi wannan ba ko amsa ma ba za ka yi ba to yanzu da Allah da gwamnan wannan ne zai a kai makan ga adalci kai makan ga adalci wallahi Allah ka ji tausayi mu wa fi ahdil ayyam a ɗaya daga cikin wasu kwanaki shi wannan zainul abidi da ali ibn hasan wa qa'a harif fi baitin fihi wato wata ranar sai wuta gobara sai ta kama a cikin gidan da yake wa huwa sajidun amma ya kai kansa goshinsa yana sujada sai wuta ta tashi a gidan wa ja'alu ƙuru. sai mutane suka zo suna cewa ya ibu na rasulillahi annar ya kai abin nan ɗannan zan Allah wuta wuta ta tashi fama a ra'asa bai daga kansa ba hatta har wutar ta mutu wakila lahu fi zalika sai aka ce masa a kan haka ana ce maka wuta wuta ko daga kai baka yi ba ce ai ban ji ku ba alhatni an hasna wato abin nan akwai abin da ya shagaltar da ni daga barin wannan magana da kuke yace ina gana da Allah don haka ko magana ku ban ji ba ana a wannan fa mutane ne halittattu irin ka saboda imanin su yanzu kai maka ta addu'ar Allah ya ƙara maka imani ba mai zaka roƙa? ai sai ke ta roƙa Allah ya ƙara ma imani ya fi ma kurakuran ka amma ciwa-ciwa kam ana yi a cikin sabo da gaske ne halin sai dai Allah ya ji kanmu wa qala bintu jari mansur bin muqtama wata yarinya ce a gidan wato mansur dan muqtama ita kullum sai tana ganin wani abu kamar katako yana tsaye ita ta ɗauka itace ne kawai yake tsaye a gurin ba mutum ba wata rana da ta zo sai baka da abin sai tana tambayar baban nata ina katakon nan da aka kafa shi a nan ba mu gan shi sai ce mata ai so ne kullum yake tsaye yake sallah yake ganin sa kamar katako yau kuma bayan a hawan ka ta ya ya ita ya yar ƙaramar yata wannan katakon da kike gani kamar an kafa shi baya motsi ke mansur ne yake tsayuwar dare saraka rida a yaqub bin ishaq akwai wani ana ce masa yaqub bin ishaq an sace mayafinsa an katfihi mayafin nan sai yana kan kafadarsa sai aka wafce shi aka tafi da shi shi o, bai ji an yage katako abin nan mayafin ba yana tsaye gaban Allah yana sallah Tufa, wata maganar in ana maganar ta wata kila wani zai ce kai karya ne ma wannan mutanen da sun kai Allah yana magana a kansu ai shaidar da Allah ya ba su ba 'yar ƙarama ba ce mata kana ibrahimu taymi ibrahimu taymi an ce idan Yesu sujjada kai ka ce ku da dabino ne da baya gozu haka suke haka suke yin a cikin sallolinsu malam sai ya dawo kanmu ya ce amma na haru ya sala amma na haru muken fakirai mabukata mukenan masaki wadanda na faɗi wannan kada ka tafi ka cewa na ce maka biskini saboda wani duk abin da ake yi nan ba shi ne tunaninsa ba wata kalma zai samu wanda muka kome ya fata mu da ita to ba wannan makarar goce an amma na hannu. Ya ce mu dai fa nashku ila Allah qaswata Ya yace mu kai kan mu kara mu kai kukan mu wajen ubangiji saboda ke kasar zukatan mu ta kai kashe zuciya ta kai kashe mana kuma wannan abun ya zama zihaban li khushu'ina shine ya tafiyar mana da khushu'in mu falam ta'id as-sala yace dan haka sallah ba ta saka mu wannan karkarwa inda ba'duna yace a wajen wasu mu ma daga cikin mu al'amarin ya wuce haka wasu daga cikin mu yace abun ya wuce haka sai ya kawo wata magana ya ce salla sallah abu na fi ahadi masajidina marubucin kenan yake ba da wannan ya ce wani sashin wasu mutane sun yi sallah a masallacinmu kaga kenan ya shaida abun ne falamma kana fi tashaffud al-akhir yace lokacin da ya kasance yana tahiyar karshe sai shedan ya zo masa abinda ake ba shi labari shi ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ne yana sallah sai ga shaidan ya shigo shaidan din yana nufin wani mutum ne ya zo ya same shi daga cikin yara da suke masa aiki a shago ta ya baban wani ya wani ya tefa mun yi kuskure a rasitin nan da muka rubuta shi ne fatora shi ake kira receipt yana fada yana cewa mun yi kuskure a rasit ɗin da muka rubuta kuma rasit ɗin yana wajen kogan shi ne yana ta hiyar ƙarshe ya saka hannu ya fito da receipt ɗin ya yi abin da ya yi ya yi rubuce-rubutansa duka a ciki kuma duk a tahiyar karshe ya miƙa ba yaron ya tafi sannan ya ce assalamu alaikum wai bai yi magana ba tun da bai yi magana ba shi kenan ah. to yanzu in kaga wani yana buga kalkuleto a cikin sallah ai sai dai ka yi gaba ko oh. mali ya ce ya gaskata wannan magana ya ɗauko ya fito da rasit liyuraji a amaman nasu ya kalle ta yi muraji'anta? eh lalle kenan an yi kuskure wa huwa yusalli amma yana cikin sallah qala ya wallahu almusta'an yace Allah Allah kai muke neman taimakon ka mu ma hakan ne muna neman taimakon Allah akan zukatanmu wallahi kowa ya kai ƙarar zuciyarsa wajen ubangiji malam akwai aiki kuma shi yasa kaga Allah ba bai ce tsawon wurin za ka yi kana masa sallah yan wasu mintoci da yake son ka shiga wannan hali saboda ya baka wacce daraja ta masallata sai ce kara bauta yanzu idan za ka yi makanka hisabi sa waɗannan za ka saka kanka cikin waɗanda suka rabauta da sallar nan da wuya kawai sai dai ka roƙi illa man rahimallah amma wai cewa wannan sallar da ita za ka yi gadara a ba ta sa'a gaskiya da wahala tsakani da Allah da wahala shi da ya Allah wato rabbana fi lana li dhunubana wa israfana fi amrina Allah ka gafarta mana kuma israfin da muke na wuce iyaka a cikin ibadar da ka dora mana shi ma ka yafe mana ya Allah kawai abin da za ka yi ta yi kenan wallahi ka koma kai yi roƙon Allah shi ya sa manzan Allah ya ce rubba musallin la khaira da yawa masallaci ba alheri ta tare da shi manzon Allah ne yake magana yanzu ka fara gane ba alherin da yawa a cikin sallar wasu babu alheri Allah ka ji tausayi Allah ka yi mana rahama ka yafe mana ya Allah Allah ka karkato da zukatanmu wajen jin tsoron ka ya Allah Ubangiji ba wanda zai mana wannan in ba kai ba Allah kai mana ya Allah suka zukatanmu cikin tsoron ka ya allazina hum fi in kashewa. so ba mu gama ba jama'a ba mu ma fara sababi da 33 ko ɗaya ba mu fara ba ba za mu yi shi insha Allah ku za mu yi su inda ya da rai za mu faɗe su saboda na san akwai zukatar da wallahi Allah yana lausasa su ba su sani ba ne amma idan suka sani wallahi za su yi laushi Allah ya taimake mu za ku karanta su saboda kawai mutum ya faɗi ko anan muka ƙare azumin ba mu muna ganin mun ciri ba saboda abin da zai haɗa mu da Allah in yi gabu to wallahi magana ta ƙare Allah ka yi mana muwafaka Allah ka sa mu dace amin za mu tashi a nan saboda mai kyamara yana cewa lokacin ya yi mai audio ma yana faɗa ko? mun yi addu'a wanda aka sace mashin kai baka ji bane mu sake amma mun yi addu'a tun daga farko amma za mu ƙara yanzu tun da mun yi karatu domin yanzu ke kama ci ba ni da buƙatar biro amma dai ba ni yare su ta cika mu ko ba mu cika ba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 sifara da muka karanta muna ka ya Allah ka azurta zukatanmu da su ya Allah ubangiji ka sanya zukatanmu zamanto masu kushuri a cikin sallah Allah idan ba mu yi daidai ba muka kuskure ka yafe mana kurakuran mu ya Allah ka karba mana ya Allah ubangiji muna ka aljanna ka ya Allah muna tawassuli da sunayen ka ya tsarki ya Allah ka yafe mana kurakuran mu ya Allah wannan jiha muna ka sanya mata zaman lafiya abubuwan da suke faruwa muna jin labari marasa daɗi a nan muna roƙon Allah ka saka agajin da ciki a Allah ubangiji bayan ka suna da bukata ga sunan da azumi a bakunan suna cikin dakin ka ya Allah kowa yana da bukata ka alheri ka biya musu ya Allah bawon Allah da aka sace mishi mashin muna roƙon Allah ya dawo masa da kayan ubangiji ya Allah ka sa su dawo da wannan abin da kansu ya Allah ubangiji ka tilasta musu su dawo da wannan abin ya Allah muna roƙon ka dacewar ka da yardar ka ya Allah karbi azumin mu ya Allah kasar da gyara mana ita ya Allah Allah muna ka ya Allah ka ba mu gaban ka cikin wannan wata ka ba mu daren lailatul qadr ka yanta wuyayen da daga bari wuta ربنا هب لنا من لدنك لنا من رشدا يا الله waɗanda ba su da shi suna da rayuwa cikin kunci ubangiji ka yassara musu ka ba su Allah marasa lafiyar mu ka warkar da su masu lafiya ka tsara musu ya Allah ya Allah muna roƙonka aljanna Allah muna roƙonka aljanna Allah muna roƙonka aljanna Allah muna roƙonka ya Allah mu daga wuta Allah ka tsare daga wuta Allah daga wuta Allah jikan malamanmu waɗanda da suka mutu ka zafarta musu ya Allah bana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.